الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan asubahi mai tara albarka asubahi ta takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha uku ga watan shida shekara ta 2016 miladiya wannan shine darasinmu na shida a cikin darussa da muke gabatarwa da suka shafi hukunce-hukuncen azumi kuma muna karanta littafin muwaka malik ne a inda muke karanta kitabu siyam da ke cikin wannan littafi na muwaka kuma muna cikin babi na biyar a babi na biyar mun karanta hadisi guda za mu shiga hadisi na biyu kenan shi ɗin shi babi na biyar yana magana ne akan abin da ya shafi sumba ko kis ga mutumin da ke azumi ya halatta ya sumbanci matarsa ko bai halatta ya sumbanci matarsa ba sai malam ya ce babu ma a fi rukhsati fil qulati lisa'il babin da ya zo yana magana a kan abin da ya shafi sassauci da rangwame na yin na sumbanta ga mai azumi an mashi rangwame an mashi sassauci mai azumi idan ya san ya san kansa ta sanadiyar wannan sumbanta da yi mani ba zai fita ba ko ba zai kashi zuwa ga jima'i ba ko mafi ba zai fita ba to anan ya halatta ya sumbanci matarsa kuma ya tabbatar da yana da irin wannan yaƙinin ga mai ɗakinsa in yana da yakini ga karan kanshi ba abin da zai faru to ya tabbatar da mai ɗakin shi ita ma ba abin da zai faru amma idan yana tsammanin shi ba abin da zai faru amma zai iya kaiwa ga mai ɗakinsa ta fitar da mani ko ta fitar da mazi to wannan bai ba sa babu ma da fi ruhsa babu da yazo yake magana kan sassauci fil ga sumbanta lissa'imi ga azumi mun karanta hadisi na farko a za mu tashi hadisi na biyu ƙwara wa haddasa malikin an hisham ibn urwa an abihi an aishata ta ummul mu'minina ta'ala anha annaha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yuqabbila in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yuqabbilu ba'd azwaji wa huwa sha'im thumma dhahikat yace wannan hadisi daga Aisha Allah ta'ala ya ƙara mata yarda Aisha ummul mu'minin uwa ce ta mu'mini mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabbas dahir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yuqabbilu ba'd azwaji tabbas yana sumbantar wasu daga cikin matansa yana sumbantar wasu daga cikin iyalinsa wa huwa sa'imun a lokacin da yake wannan sumbantar yana azumi kun ga tunda yana sumbantar iyalinsa yana azumi ya nuna halas ne kenan halas ne mutum ya sumbanci iyalinsa yana azumi Sun ma dhahikat bayan ta faɗi wannan maganar sai ta dariya wanda ke alamta kamar cewar a cikin ma iyalan nasa ita ce abin yake kasancewa a tare da ita kuna ji da ke ko ita manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sumbanta kenan ita ta rawaito hadisin kuma ita abin ya faru da ita wannan hadisi Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da ah, Imam Ahmad ibn Hanbal duk sun rawaito wannan hadisi وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعنه أنها كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم فلا ينهاها وانا حديثي حديثي لنا عاتكة عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل عاتكة ير زيد زيد بن عمرو عمرو بن نفيل ita wannan atika ita ce imra'ata Umar bin Khattab mai ɗakin Umar ibn Khattab ma'ana matar Umar ibn Khattab kana tuqabbilu ta kasance tana sumbanta ra'asa Umar ibn Khattab kan Umar ibn Khattab ma'ana matar shi Atika ta kasance tana sumbanta kan shi wa huwa sa'im a lokacin shi Umar din yana azumi fala yanhaha baya hana ta baya hana ta kun ga tsari na malik kenan sai ba ka kawo hadisai marfu'ai hadisin farko ya biyo shi da hadisi na biyu sai ya biyo shi kuma da aikin sahabbai cewar umar ibn khattab ya kasance mai ɗakinsa tana sumbatan kansa baya hana ta eh eh eh azumin shi nan azumin shi nan azumin shi nan yake cewa mutum ne yana azumi da yake azumi sai ya taka wuta sau tsananin zafin wutan nan sai mani ya fito mai bilazza ne gobe gairar lazza wannan ai ba bilazza ba ne wannan bishidda ne fitar mani ai ba jin daɗi ya fitar da shi ba wannan ce da ke ko wahala ce ta fitar da shi to wannan bai karya azumi daman fitar mani da yake karya azumi Shi ne fitar maniyin da jin daɗi ne ya fitar da shi asali ma kuma shi ke wajabta wanka kuna ji da ke wannan bai wajabta wanka ba sai dai ya alwala ya yi tsarki ya yi alwala shi ke amma fitar mani da jin daɗi ya fitar da shi ta sanadiyar jin daɗi ne wannan yana kari ya ma kari azumi ba yana kari azumi ba saboda ya saba ma ƙa'idoji ta azumi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce allah maɗaukin sarki ya ce azumi na wani kuma nake ba da sakamako a kan shi saboda mai azumi ya da'u ta'amahu yana barin abincinsa wa sharabahu yana barin abin shansa min ajali wa sha'awatahu yana barin sha'awarsa min ajali saboda ni kuma babu yadda za a ka cire fitar maniyi ka ce babu sha'awa a ciki in dai ba irin wannan ba Wani ce da ke yi zama ko a ta'arifin mani da aka yi sai an ce ka za ruwa ne fari mai kauri da yake fita a lokacin jin daɗi har ma akan ce sha'awa babba matar umar ibn khattab ta kasance tana sumbanta kansa yana azumi bai hana ta قال وحدثني عن مالك عن عبد النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن الصديق وهو صائم فقالت له عائشة ما يمنعك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم wannan hadisi hadisi ne na Aisha bintu Talha Aisha biyar Talha akhbaratu take bema abin nafar maula Umar ibn Ubaidillah labari labarin take ba shi kuwa shi anna kanat inda Aisha ta zo da Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewar ita fa ta kasance a wurin Aisha radiyallahu ta'ala anha mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadakhala alaiha zawjuha sai mai gidanta ya dawo ita aisha binti talha din sai mai gidanta ya dawo hunalik a wannan lokacin a daidai wannan lokaci ita aisha binti talha tana wurin aisha zojin nabi sallallahu alaihi wasallam ma aisha guda biyu kuna ji ke ko to ita aisha binti talha sai mai gidanta ya dawo mai gidanta din kuma shine abdullahi dan abdurrahman dan abubakar siddiq ma'ana wanda yake ɗa gana na Aisha kenan wanda yake ɗa gana na Aisha domin Abdurrahman bin Abubakar Siddiq dan uwa ne na nana Aisha dan uwanta ne to sai ya shigo a lokacin da ya shigo matar shi tana wurin ƴan uwarsa wa huwa sa'im ya dawo gida yana azumi qalat lahu Aisha sai Aisha mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai take ce da shi ma'ana ƴar uwar kenan sai take ce da shi ma yi yamna'uka mai zai hana ka an ta nuwa min ahali. ka je kai kusa da iyalinka fatuqabbila ha ka sumbance ta wa ha kuma kai wasa da ita Fafal sai ce uqabbiluha wa ana sha'im in sumbance ta ina azumi kuna ji da kyau ko na sumbance ta ina azumi qalat sai aisha mai ɗakin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta ce na'am imana eh mana me zai hana me zai hana qala wa haddathani an malik an zaid bin aslam anna abu hurairata wa sa'd bin abi waqqas radiyallahu ta'ala anhuma kana yurakhisani fil qublati lis-sa'i wannan hadisi yana ce mana lalle abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sakharin ad-dawsi wa sa'ad bin abi da sa'ad bin abi aya daga cikin al-asharatul mubashshirun bil janna ka ana yurakhisani su biyun nan sun kasance suna yin sassauci suna rangwame fil qubulati a wurin sumbanta kiskenan kenan lissa'imi ga mai azumi suna yin rangwame ga mai azumi nan shine ƙarshen wannan babin babin yana magana ne kan sassauci da aka yi wa mai azumi ya sumbanci iyalinsa sai imam malik ibn anas ya kawo mana hadisi marfu'i ne kenan sannan sai ya biyo shi da aiki na manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama marfu'an biyu kenan sannan sai ya biyo shi da maganganun sahabbai da kuma tabi'ai wanda ke nuna mana halaccin haka ina son mu lura da kyau yana nuna mana halaccin haka ne ba yana nuna mana sunnancin haka ba ne ku lura da kyau yana nuna mana halacci ne ya halatta ba yana nuna yana cikin sunnonin mai azumi ya sumbanci iyalinsa ba ne baya cikin karatu wannan ba wani malami da ya faɗi wannan cewar yana cikin sunna ta mai azumi ya sumbanci iyalinsa baya ciki kuna ji da kyau ko yana nuna mana halas ne wanda i karatu ya san bambanci tsakanin sunna da halas saboda haka yana nuna mana halas ne inda mutum zai tambaye ka malam me me gwajin mai azumin da ya sumbanci iyalinsa sai ka ce azumin shi nana halas inda wani ya tambaye ka malam me gwajin mutumin da mutum har ya kammala azumin ramadana bai sumbanci iyalinsa ba za ka ce azumin shi bayanan tun da bai yi sunna ba ɗaya kenan sannan na biyu dukkanin waɗannan bayanan suna zuwa ne a lokacin da mutum ya san ya mallaki kansa ba abin da zai faru daga gare shi ba abin da zai faru daga iyalinsa to a nan sai aka yi mishi sassauci amma idan ya san tabbas wani abu zai faru da shi ko yana da kyakkyawan zato wani abu zai faru da shi ko wani abu zai faru da iyalinsa a lokacin da ya yi sumbanta to kada ya kuskure ya fara wani ji da kyau domin idan ya fara sai ya fitar da maniyi ko da bai sadu da iyalinsa ba azuminsa ya kare ina samu lura da wannan sosai da sosai azuminsa ya kare azumi yana karewa da fitar maniyi ko da ba a sadu ba kamar yadda azumi yake karewa da saduwa ko da maniyi bai fita ba wana jina da kyau azumi yana karewa idan mutum ya sadu da iyalinsa ko da mani bai fita ba ko da shi bai fitar da mani ba ita bata fitar da mani ba hakan nan kuma azumi yana karewa ko da ba a sadu ba in dai mani ya fita hakan nan azumi yana karewa ko da mani bai fita ba ko da mazini ya fita azumi yana karewa mun yi wannan a mu na farko kuma muna ƙara jaddada wannan shi ya sa ma imamu malik ibn anas imamu al'imma ya ce babu ma ja fi tashdidi fil qublati sa'i babu ma ja'a babin da ya zo fit tashdidi wurin tsanantawa fil qublati wurin sumbanta lisa'ib ga mai azumi an tsananta mai azumi kada yi sumbanta wannan babi da za mu shiga na shida yana bayani ne akan tsanantawar da aka yi tsaurarawar da aka yi kada mai azumi ya kuskura ya sumbanta ya yi sumba ya sumbanci iyalinsa kada mai azumi ta kuskura ta yi wa mai gidanta kiss kada mai azumi ya kuskura ya wa matashi, kis ya sumbanci kuma babu ya zo bayan babu ma da fi rukhsati fil qubalati lisai babin da muka kammala bayani akan shi yanzu na biyar yana magana kan sassauci da rangwame da aka yi wa mai azumi ya sumbanci yanarsa. babin da za mu shiga na yanzu na shida babin da yake magana kan tsaurarawa da tsanantawa da aka yi wa mai azumi kada ya sammanci iyalinsa ko kada ta sammanci mai gidanta kaga yanzu ya za ka haɗa babin kenan guda biyu yadda mutum zai haɗa babin guda biyu shine hadisan da za mu karanta قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم تقول وأيكم أملك لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا حديثنا أنا عائشة الله تعالى يقال متى كانت إتنا عائشة تاكسنش إذا ذكرت إندي حتى بعد الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم للي من الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana sumbanta iyalinsa a lokacin yana azumi in dai ta da wannan labarin to ba ta tsayawa iyalan ba ta yin shuru ta ƙulu tana cewa wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama to a cikin ku waye kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallakar kansa kuna ji da kyau waye kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallakar kansa ma'ana mallakar kansa mallakar sha'awarsa wani ba zai iya mallakar sha'awarsa ba yanzu sha'awarsa za ta buge shi to tunda ko ya san yanzu sha'awarsa za ta buge shi asali kada ya tsokano ta tunda ya san yanzu sha'awa za ta buge mai ɗakinsa to asali kada ya tsokano ta kuna jina da kyau ko sannan wannan bai kasance hususiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai dai ana gaya maka wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin koya ya kai manzan Allah sallallahu mallakar kansa a wata ruwayar wa ayyukum amlaku li irbihi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku wa li irbihi anan rawun tana da fuska biyu ko dai li irbihi rawun ta zama tana da sukun ko kuma li irabihi ta zama tana da fata wa ayyukum amlaku li irabihi ko wa ayyukum amlaku li irbihi ina ba ta mun bayyana wannan duk hadisan ingantattu ne dan hadisai ne na bukhari wa ayyukum amlakul irbi a cikin kuwa ya kai Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallakar al'aurarsa ko kuma li'irabihi sha'awarsa fasarorin da aka wana jana da kyau ko saboda haka kenan ashe abin da zai sa mutum ya zama na ya sumbanci iyalinsa ko ya taɓa iyalinsa sai idan ya san ya mallaki kansa ba abin da zai faru In ko ya san akwai abin da zai faru gare shi ko ga iyalinsa to an tsaurara mashi sun ba an tsaurara mashi an hana shi in ko ya san ba abin da zai faru an mai sassauci shi yasa duk hadisan da muka karanta annabi sallama yana yi da iyalinsa annabi sallama yana yi da iyalinsa nana aisha take cewa ba malik yake cewa eh nana aisha ta kasance ba ta yin shiru a nan sai ta yi bayanin wa yake a cikin kuwa yake manzo Allah mallaka kansa yana da matuƙar muhimmanci mu gane wannan na ji wani malami yana cewa fitar mani baya kare alwala eh, baya kare azumi yana cewa fitar mani baya kare azumi nasu Allah salamatu wa lafiya gaba ɗaya da waɗannan hadisan ya kafa hujja gaba ɗaya da waɗannan hadisan ya kafa hujja cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sumbanta iyalinsa yana azumi annabi sallallahu ya kasance yana sumbanta iyalinsa yana azumi sumbanta iyali ana azumi daban fitar maniyu kuma daban kun gane magana ta da kyau ko mutum zai sumbanci iyalinsa maniyinsa bai fita ba wani ma ba sumbanta ba gani kawai zai maniyinsa ya fita to yanzu kuma ana tahariri ne kan abin da ke karya azumi sumbanta ke karya azumi ko fitar mani? fitar mani ne yake karya azumi ba sumbanta yake karya ba sumbanta ce take karya azumi ba ɗaya kenan sannan na biyu duka hadisan da ya ambata a ciki babu hadisin da yi magana kan cikin ya fita balle ya zama hujja na cewar fita mani yana karya azumi asali ma hadisin cewa yi wa ayyukum na li nafsihi rasulullah a cikin kuwa ya kai manzo Allah sallama mallakar kansa sai yake nuna kenan idan mutum ya san ya mallaki kansa ba abin da zai faru daga gare shi ba abin da zai faru daga iyalinsa halas malas ya sumbanci iyalinsa in ko ya san wani abu zai iya faruwa daga gare shi ko daga iyalinsa to a hirɗinsa wurin mallakar wurin sumbanta iyalinsa domin abin da ya sa dalilin da ya sa aka ce fitar maniyi yana karya azumi dalilin da ya sa aka ce fitar maziyi yana karya azumi kowannensu ba sa fita sai da sha'awa shi yasa ba a ce fitsari yana karya azumi ba yasa ba a ce wadi yana karya azumi ba kuna jina da kyau ko kowannensu fitar shi yana fita ne ta sha'awa ina fatan kun bayyanci maganata da kyau to ita kuma sha'awa tana daga cikin abin da yake rashin abin nan ita kuma sha'awa tana daga cikin abin da ke cikin ta'arifin azumi kamar yadda muka karanta ta'arifin azumi da ku a darasin farko huwa imsaku an shahawatayil batani wal farji yawman kamilan bin niyyati taqarrub ila Allah ta'ala fi ghairi zaman al-haidi wan nifasi wa ayyamil ayad azumi shine kamewa daga barin sha'awar ciki in an ce sha'awar ciki ita ce ci ko sha ta baki ko ta hanci ko ta dubara ko ta jijiya ko ma dai ta ina ne aka dura wa mutum abinci ko aka dura mai magani azumin shi ya kare wannan ita ce sha'awar ciki sha'awar farji kuma shine saduwa ko fitar mani ko fitar mati ta ina aka ciro wannan huwal imsaku an sha shawatil batni wal farji shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi a hadisin bukhari yace Allah ta'ala ya ce azumi na wani kuma ni nake ba da sakamakon azumin shi mai azumin kuna ji da kyau shi mai azumin ya da'u ta'amahu yana barin abincinsa bai ci abinci wa sharabahu yana barin abin shansa wa shahawatahu yana barin sha'awarsa to idan aka ce yana barin sha'awarsa ko yana barin jima'i kenan sha'awa aka ce ba a ce jima'i kuma sha'awa a ammu min aljima kuna ji da ko fitar jima'i sha'awa ne fitar mazi sha'awa take fitar da shi dan in ma ga tambayi mutum menene mani zai ce huwal ma'u al'abiyadu as-sakhin ya kharuju inda shawatul kubra shi fari mai kauri yana fita lokacin sha'awa mai ƙarfi lokacin sha'awa mai ƙarfi babu yadda za a yi ta'arifin maniyi ba a faɗi sha'awa a ciki ba hakan nan babu yadda za a yi ta'arifin maziyi ba a faɗi sha'awa a ciki ba huwa ma'un abiyadun raqiqun yakhruju inda shawati as-sughra yana fita lokacin sha'awa ƙarama kenan sha'awa ita take fitar da mazi sha'awa ita take fitar da mani isa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahawata wannan hadisi da muka karanta na na na Aisha radiyallahu anha da take ba mu labarin cewar a da ake ba mu labarin cewar a duk lokacin da ta faɗi cewar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbanta iyalansa yana azumi to fa sai ta ƙara da cewar wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma a cikin ku waye kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mallakar kansa kenan da a ce iya iya sumbanta ne fita mani ko fitar mazi ba ta da wani tasiri ga mai azumi da ba ta faɗi cewar wa ayyukum amlaku li nafsihi min rasulillahi ba saboda ai ko da mani ya fita ba ya kare azumi ko da mazi ya fita ba kare azumi to da wannan jumlar ta faɗa da bata faɗa ba ina ba ta sai kiyaye sosai da sosai wannan hadisi bukhari da muslim da abu dawud da ibn majah da ahmad da sauraito shi qala yahya qala malik qala hisham bin urwa qala urwa bin zubair lam ara al-qiblata lis-sa'imi tad'u ila khair qala yahya yahya ibn yahya al-laythi rawi al-muwatta kenan yake cewa malik ibn anas ya ce hisham ibn urwa ya ce urwatu ibn zubair ya ce lam ara al-qiblata lis-sa'imi tad'u ila khair urwatu ibn zubair ɗaya daga cikin manya manyan tabi'ai manya manyan tabi'ai yake cewa lam ara al-qibla bana banga cewar sumbanta lis-sa'imi ga mai azumi mai azumi ya sumbanci iyalinsa ban ga ta da ila khair wannan sumbatta tana kaiwa zuwa ga alheri ba ban ga cewar sumbantar da mai azumi zai ma iyalansa, sumbanta tana kaiwa zuwa ga alheri ba tana kaiwa alheri ba babu kamar ya ce babu alheri tare da ita domin za ta iya jami fatar mazi domin za ta iya jami fatar mani za ta iya jami ta ɗauko mai da na babu gamu ƙorotu bin zubair yana cikin manya-manyan tabi'ai قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن عبد الله بن عباس سئل عن القبلة للصائب فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب عبد الله بن عباس ترجمان القرآن سئل عن تنبيه عبد الله بن عباس عن القبلة للصائب dangane da sumba ga mai azumi sumba ga mai azumi sumbanta kun bai ci magana ta mai azumi ya yi sumbanta alaga fata malam mai hukuncin sa haka aka tambaya Abdullahi bin Abbas fa arkhasa fi ali sheikh sai ya sauci ga dattijo cewar tsoho zai iya sumbanta iyalinsa wakari ya hali shaf sai ya hana ga saurayi saurayi sabon aure irin auren nan da ake na ganganci sati ɗaya kafin azumi sati biyu kafin ramadana auren ganganci ne wannan bai kamata ba iyayen amarya ko iyayen ango su sa kansu cikin irin wannan hayaniyar sati ɗaya ka ba azumi a yara aure sati biyu ka ba azumi a yara aure ai ba wannan azumin ba shine na farko ba ta yi a gidansu ba rawa ba ta yi azumi a gidansu ba ba cin ba ta yi azumi a gidansu ba me zai bai hana a bari azumin zuwa bayan sallah ɗaura wurin shine magana wanda zai gane wannan shine wanda ke amsa tambayoyi shi zai gane wannan akwai mutumin da ya kira ni yake cewa azumin shi ya kare ta ina ta iyalinsa na ce kamar yaya yace bayan ya dawo sallar asuba ne na ce da shi ka karin ne ko baka sani bai ce a bayan ya dawo sallar asuba ne so nawa yace so hudu haka ya fara a ramadan da wuce na ce shi kuka aure yace kusa da azumi fa arkhasa fiha lishaf sai ya sassauci ga tijo wa kariya lishaf ya hana hakan ga saurayi haka abdullahi bin abbasin ya bayyace maganganun sai wani zai ce a ya za a ce wannan a ce da an mai sassauci amma sauri ba a mai tattauci ba a sassauci ba ai musulunci duk ɗaya ne wannan da sauran shi tukun